العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar goma sha biyu ga watan biyar hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin masjid nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin sharhul aqidatul wasiqiyya na babban malami ibnu taymiya rahimahullah wanda muhammad bin salihul al-usaimin yayi wa sharha rahimahullah da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga inda muka yi matsaya a darasin da ya gabata muna cikin shafi na hamsin da uku mun zo daidai inda malam yake gaya mana asalin aƙida ta ahli sunnati wal jama'a game da abin da ya shafi tauhidi na baiwa Allah sifar da ta dace da shi kamar yadda ya sifanta kansa ko manzonsa ya sifanta shi yace wa Ali sunnati wal jama'a su ahli sunna yusbituna lillahi azza wa jalla sifat biduni mumathilati su sukan tabbatar wa Allah mai girma da ɗaukaka sifofinsa ba tare da sun kamanta shi da halitta ba. sabanin waɗansu ‘yan bidi'a da suke kamanta Allah da halittu, amma su masu bin sunna waɗanda suke ɗaukan dalilansu a Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi su suna sifanta Allah ne da abin da ya sifanta kansa. amma ba sa misalta shi da halitta shi yasa yace biduni ya yaquluna ga abun da suke cewa inna allaha azza wa jalla lahu hayatun tabbas Allah yana da rayuwa domin shi ya faɗa shi rayayye ne don haka mu ma mun ce lalle haka yake rayayye ne to wace irin rayuwa a walaisat mislu hayatina amma ba irin rayuwarmu ba lahu ilmun lalle yana da ilimi masani ne walaisa mislu ilmina amma ba irin mu ba lahu basaru yana gani walaisa mislu basarina amma ba irin ganin mu ba lahu wajhun yana da fuska walaysa mislu wujuhina amma ba irin fuskokinmu ba lahu yadun yana da hannu walaysa mislu aidina amma ba irin mu ba duka waɗannan Allah ya ambata yana da su shi yasa duk mabiyin kitabu was sunna zai ce eh Allah yana da shi domin shi ya faɗa alhayyu alkayyu ko sannan ya yace yadullahi ko to haka nan kuma ya ce asami'u al kaga duka ya sifanta kansa da waɗannan kuma ya yace alimun bi sudu kaga ilim. don haka sukan sifanta Allah da duk abin da ya sifanta kansa da shi amma ba sa cewa irin nawa ne irin na halitta kaza a'a laisa ka mislihi shay ba abun da ya kama da Allah balle jinsa yayi irin na abun ganinsa yayi irin na abun saninsa yayi irin na abun sun bambanta na Allah shi haka kamar yadda yake tilo to haka sifofinsa ma suke tilo wa hakaza jami'u sifat haka dai za ka ɗauki dukkanin sifofin ubangiji ya inna Allah azza wa jalla la yumasal kalkahu fi ma wasafa bihi nafsa ya suna cewa inna Allah azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka la yumasal ba a misalta shi kalkahu da halittarsa Fima, wasafa ko a bihi nafsahu da irin abun da ya sifanta kansa da shi ka ɗauki irin wannan sifar sai ka ba wa wani ka ce shi ma yana daidai da wannan sifa domin akwai waɗanda suke sifanta wa'insu abubuwa da irin sifar da ake yi wa Allah to ba ka samun mutumin da yake bin kitabuwar sunna yana ɗaukar sifan bawan alba, sifar Allah ya jingina ta ga bawan Allah ba ka samu sai na haka saboda shi baya wuce gona da iri inda Allah ya tsaida shi nan yake tsayawa inda manzon Allah ya tsayar da shi nan yake tsayawa sabanin wa'inda suke dagawa suke shishigi cikin abin da ya shafi zatin Allah da sifofinsa da sunayensa. Allah ya tsare mu da shishigi game da abin da ya shafi zatin Allah da sifofinsa da sunayensa. Abadan, har abada bai halatta ka sifanta wani bawa da abin da Allah ya sifanta kansa da shi. Walahum ala zalika adillatun kuma su ahli sunnati wal jama'a da suka tsaya akan wannan ka'ida suna fada dalilai ba wai haka kawai suka zaba wa kansu wannan ra'ayi kamar yadda sauran masu bidi'a suke zaba wa kansu ra'ayi kuma su yi wa ra'ayin ka'ida su ba zaba wa kansu ra'ayi su kai ba su sun tsaya ne a inda Allah ya tsaida su suna da dalilai akwai sami'iyya ko akwai dalilai da in an karanta za ka ji wa adillatun aqaliyya akwai dalilan da in an ma misali ko ba aya ba hadisi za ka gamsu na farko adilla asam'iyya dalili wanda ake ji wanda yake na nassi imma min kitabillahi wa imma min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa yace tanqasimu ila qismaini don haka abun yakan samu rabuwa har kashi biyu akwai khabaru akwai talabu kun gane khabarun Allah zai ba ku labari ne ga yanda yake Balagun Allah zai nema ku yi kaza ku sifanta shi da kaza shine talab ma'ana umarni. kabarun wa amru ne wa talabun din zai nemi bayansa da cewa ga yanda za ku yi khabar kuma zai ba su labari ne ga yanda nake to gashi nan famin al qauluhu ta'ala daga cikin yanda Allah yake ba mu labarin sifarsa kaga sai ya ce mana laisa ka mislihi shay'un wannan labari ne yake ba mu Allah laisa ka mislihi shay'un babu shay'un wani abu ka mislihi wanda zai yi kama Allah babu babu wani abu da za ka samu ka ce ya yi kama da Allah babu wannan Allah ne ya ba mu labari fal'ayatu fiha nafyu kaga wannan ayar duk da dai labari ya ba mu kaga ya kore kenan korewa wacce take sarih ƙarara. Allah bai da kama an kore mana tamfi kamantawa kar ka kuskura ka ce kuma za ka kamanta shi bayan ya ce laisa ka mislihi shay'u an gane ko fal aya ita wannan aya fiha nafyun sari'un litamsili korewa ce karara game da misalta Allah ta hana a misalta Allah sai kuma qauluhu ta'ala hal ta'lamu lahu samiya wannan kuma insha'i ne amma wannan insha'in yana da ma'ana da irin ta istifham tambaya amma abin da yake nufi a ma'anarsa labari ne kuna fahimta shi yasa malam yace fa na haza wa in kana insha'an ko da dai ya zo a siga ta insha'i na bi ma'anar khabar ya zo da ma'ana na labari li annahu istifham domin tambaya akai bi ma'ana annahu sa an kore hal ta'lamu lahu samiya shin ko ka san wani mai suna Allah takwaran Allah ka san shi a a wai yankin akwai mai suna Allah can wajen katsina wai ah, <laughs> a tambaya ne ba ni nai ba ka sani ko baka sani ba to babu ko ah. to ashe wannan ana tabbatar mana babu wani mai suna Allah kuma ko yaro ka ji ya ce wayyo Allah ba da babansa yake ba hmm. ko ma'aukace ce wayyo Allah za su kashe ni to ba da mutane yake ba hmm. da Allah yake ko waye ka ji ce Allah to yadda Allah yake an san kawai shine tilo mai suna Allah ba mai wannan sunan kuma arna ma ba sa sawa ‘ya'yansu suna Allah don gata wannan ai ya ya kamata mu sa masa Allah babu mai wannan sunan fa'in na haza وإن كان إنشاء لكنه بمعنى الخبر لأنه استفهام بمعنى النفي هذا نيكو وقوله ولم يكن له كفوا أحد kaga wannan labari yake ba mu Allah lam yakun lahu kufuwan baya da ɗaya, wanda za a ce gashi takwaran Allah kini na ubangiji tamka tsara na Allah kwaya ɗaya babu Lauka kana fihi ma alihatun illa Allah la da a ce akwai wani Allah a ƙasa ko a sama yanzu da saman da ƙasan an daɗe ana rikici da sun rushe ma da an yi ta bombin dinsu suna rugurgujewa yanzu haka nan in ka fito kace kai ma Buhari ne na biyu Adamawa ba ta Buhari ba ce sojoji za a gani sun zo da naka sojojin sai a haɗu hmm. sai a yi taɓa ta garin hmm. ko ba ka bane to Allah kuma da yake shi shi kaɗai ne in yace bana ba zan yi ruwa ba ba wani rojan da zai zo ya ce mu kuma mun yi ko akwai in ya riga ya ce sam kawai babu ba za a yi ba ba za a yi ba yanzu Allah ya ga dama in yace ba zai sake yin dare ba ya zauna babu wani wanda zai ce ai adamawa ta wace ni zan musu dare su huta ko ai najeriya ta wace zan musu dare su huta ko kuma ai sarakunan duniya ne mu za mu yi taro mu haɗa kai a yi dare ko a yi ni ba zai yiwu ba hmm. don Allah shi ke da duniyarsa duka sama da ƙasa ba wani shi yasa in yayi abu kawai ba mai masa faɗa shi sai dai a roƙe shi daga yayi abu arne da musulmi sai dai addu'a jama'a sai addu'a fa abun fa sai addu'a sai addu'a wanda kaga ya kai ga har zai yi wa Allah fada to wannan haukansa fi na mahaukaci Allah ya maka abu ka ce wai Allah wai kai don me wai kai komi ni kawai katsana kaza kaza kaza to shi ya fi mahaukaci hauka akwai akwai wanda rudewarsa take kai shi rude har ya zo kaje yana wa Allah fata to kaga wannan kawai an kyale shi yana yawo cikin masu hankali domin mahaukaci kansa idan abu ya matsa masa yayi mai kai makaro ya kaje ya kira Allah to Allah subhanahu wata'ala lam ya lahu kufuwan ahad ba da wani tamka tsara kwaya ɗaya. فهذه كلها تدل ala نفي mumathalati wannan duk suna nuna maka korewar ta Allah Misal ta ubangiji an kore laisa mislihi shay'u wa hiya kulliha khabariyya sannan duka waɗannan ayoyi da muka karanta yanzu labari ne Allah yake ba mu dama yace akwai khabarun akwai talabu wa amma talabu amma abin da ake nufi da talab shine umurni a baka umurnin kai abu kaga ai ana neman yin abun daga wajenka shine ma'ana talab ma'ana umurni qala Allah ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wannan nema ake a wajen mu kada mu kuskura fa mu sanya wa Allah kishiya don bai da kishiya in kuka sanya kuma ku kuka sanya amma Allah ba ya da wani wanda za a ce shi ma gashi kamar yadda Allah yake. aga wannan umurni ne, Bala ta ji alu lillahi an dada. Ai, wato nuzara ko? Kada ku sanya masa nuzara, wato tukurori. mumasilina wanda za a misalta shi da su yanzu ana iya cewa shugaban Najeriya sun hadu da takwaransa na Kabaru ko ko da takwaransa na Nijar to Allah kuma da takwaransa na ina babu to don haka karka sanya masa waɗansu nuzara'u na wanda za a misalta su da Allah don Allah ba da misali wannan ƙalab ne har yanzu cikin hujjoji na ƙalab fala tadribu lillahi al-amsal Allah ce kada ku yadda ku buga misali wa Allah Allah ba a buga misali da shi ka musalta Allah da wani an hana wannan neman ka ake da ka kasance haka ne. faman matsalallaha bi halƙihi duk mutumin da ya misalta Allah da halittarsa faƙad kazzabal kabara wa asal amra tunda dama ya ce mana kabarun wa talabun ne muka ce talab shine al'umurni ko to duk mutumin da ya kamanta halittarsa da Allah ko Allah da halittarsa faqad kazzabal kabara wa asal amra ya ƙaryata labarin da Allah ya bayar ya ce yace laysa kamislihi shehu lam ya kulla lahu wa nahadu haka labari ya bashi ga yanda yake sai yace shi bai yarda ba sannan kuma ya bashi umurni fala ta ji taj'alu an dadan fala ta tadribu minene lillahi al-amsal wa asal amra sai ya saba wannan umarnin da aka bashi daga zarar kaji mutum ya misalta Allah da wata halitta ko ya sabawa labarin da Allah yake bashi ya karyata ya kuma sabawa umurnin da aka ce ya tsaya a kai muna tafiya da al-Usainin ko wali haza atlaqa ba'd salaf wasu daga cikin magabata suka saki wani ta'abiri wanda yake fito da abun karara wanda yake bayyana alƙaunu bi takfiri liman masalallaha bi halki wanda yake tabbatar da kafurcin mai misalta Allah da halitta duk mutumin da yake misalta Allah da halittarsa kafiri ne kawai ya gama kafirta faƙala na'im ibn hammad al shekul bukhari wannan shehin bai ya karantar da imamun bukhari ne yana ɗaya daga cikin malaman imamun bukhari rahimahullah ya ce man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara tun mutumin da kaji ya kamanta Allah da halitta to ya kafirta wannan jumla kuma malamai sun inganta jumla tabbas ta dangana zuwa ga shi wannan shehi ba hanya aka zince ta ba hatta nasiruddin in kuka dubi nomba ɗaya a ƙasa yace wannan jumla malam yace ya ce sahahul allamatul albani rahimahullahu ta'ala fi mutafsirul ulum a cikin littafi da ake ce masa muktasarul ulum ko wanda littafi ne na shi wannan shehin malami wanda yake ɗaya daga cikin wa'inda suka karantar da imamu bukhari ya ce idan ka dubi shafi na ɗari da tamanin da hudu a wannan littafin za ka tarda wannan jumla sannan a cikin wannan littafin da a shafi na sittin da shida yake cewa shi yasa ya ce min nasfil kitabi eh, a wannan dai littafin din ya faɗi waɗannan kalmomi rahimahullahu ta'ala ya ce, man shabbaha Allah bi kalkihi faqad kafara duk mutumin da ya kamanta Allah da halittarsa ya kafirta wa man ankara ma wasafa bihi nafsuhu faqad kafara wanda kuma aka ce Allah ya ce shi ga sifar sai ce kai to kafiri ne wanda manzo Allah ya ce ga sifar Allah ya ce ko anya to kafiri ne walaisa ma wasafa bihi nafsahu wala rasulahu tashabbuhan don babu wani tashabbuhan kamanniya kamanceniya da irin abun da duk Allah ya sifanta kansa ko manzon Allah ya sifanta Allah da shi to babu yadda za a yi ka samu kamanceniya da wani halitta kuma in dai Allah ne ya sifanta wannan sifa yace tasa ce manzon Allah ya ambace ta yace ta sifar Allah ce to baka samun wani halitta kuma ya samu irin wannan sifar wannan ta kadaita da Allah subhanahu wataala wannan ya dan kawo mana karin bayani ne a kan abin da shi wannan malami ya faɗa Allah ubangiji ya saka musu da alkai don haka yace mana duk mutumin da ya sifanta Allah ya misalta shi da halitta to faqad kafara tabbas ya kafurta li'annahu jama'a baina takdhibi bil kabari wal isyani talab wa isyani talab ko ya hada abu biyu ya ƙaryata labarin Allah ya ce bai yadda ba sannan kuma ya yi musu ya saba wa umarnin Allah da ya ce ya tsaya a kaza ya ce yi masa kishiya sai an ce babu wanda ake kira ala zahari gaibi ya agaza sai Allah kai kuma lokacin da bala'i ya same ka ka ce shehu kana nufin shehu yana da sifa irin ta Allah ko baya garin kuma zai taimake ka ba Allah ba wa yake wannan ko baka gan shi ba bai ganka ba ma zai taimake ka ko kuma kana nufin duk inda kake yana ganinka ko duk inda kake zai iya agaza ma eh ko jibirilu ka kira ba zai iya taimakonka ba ka san ku jibirilu ya fi shehu don jibirilu yana iya tallabe kasan nan shehu fa kabarin da aka tona mishi akwai katon da ma'in an sa shi gun ya markada a cikin mutane ma hmm. Hmm. to yaushe kuma bayan yana can a inda yake kuma a kabari a rufe a nan za ka yi shiga matsala wai ka ce shi shi zai zo jiya na ga wani an yi foton shi an yi rubuce-rubuce wai ana saidawa magani ne rubutu ne foton a kai da rubutu tayi guda kuma mace ce mai tallan eh, kala-kala ba a sirin da ba ta ba a sayarwa eh kun ga dattijon ko duk an yi shi da rubutu hmm. in ka saya kai kam kawai ka huta ba bala'in da zai sake samu ka kuma ba irin alherin da ba za ka samu ba kuma kura na bulatta tana talla abun haushin kenan kuma he ka ba ta ɗari biyu he ta ba ka takarda ita kuma wai maganin arzikin ka faɗa he ta ɗauko ta ba ka kuma in abun haushi ita ɗin kuma gashi yadda take ba ta ba da kyan fasali ba boka san in ka ganta ne bo ya san alhamdulillah tun da dai ba ni kaɗai na gani wannan mun dade muna gare ta to yanzu saboda Allah wannan ba na Allah ba ne, wannan ba shirka ba ce kafurci a fili ko mutane suna ta saye ba wallahi su saye suke yi kuma in an ce mutane har yanzu ba su san Allah ba sai su ce in jiwa mm. tun ba a haife ka ba muka san Allah ka san sunan Allah ne to inda irin wannan sanin ne ai su Abu Jahal ma sun fi ka sani mm. don su saboda sanin Allah har sun san la ilaha illallah kai baka san la ilaha illallah kana fadin ta kana shirka mm. su saboda sun san an fade ta ba a shirka shi yasa ba sa ba fadin ta ko da gangan saboda sun san ma'anarta da aka zo aka ce musu la ilaha illallah suka ce kai ko kuskure arnen da baya faɗin la ilaha illallah ko da kuskure saboda ya san in ya faɗi to ai in bai yi hakan din ba yayi ƙarya su kuma ƙarya din ma matsala ne a gunsu dottijo kamar sa yayi ƙarya eh kai kuma wai kana sallah amma ka faɗi la ilaha illallah kana shirka to shi ai ya fi ka ilimi don shi ya san larabcin hmm. in an ce la ilaha illallah ba wai haka kawai ba sarki sai Allah ba hmm. eh, la ilaha illahu alhayyul qayyum eh babu sarki sai Allah alhayyu la ilaha alqayyum la na'am muje gaba a wuce an tafi to yaushe za a yi tauhidi la ilaha illallah la wala, illallah sai kanko alhayyu no getu getudo alqayyum darido nam modi buen yahu eh to don Allah don annabi yaushe za a san Allah da haka eh gaskiya a ina muke ta wa amma adillatul aqaliyya amma dalilai na hankali wanda kai in ba za ka gane ba in an ja ma aya ko ba za ka fahimta ba in an jama hadisi akwai kwatancen da za a ma kawai hankalinka zai kama kamar yadda Allah yake yayi wa arnan da yace fa iza sa'altahu man khalaqa samawati wal ard inda za ka je ka ce musu waye sama sai su ce Allah waye ƙasa sai Allah wa yake ruwan sama Allah wa yake tsirarwa Allah wa yake kashewa Allah to me yasa ba za ku bautawa Allah shi kadai ba ya kuke bautawa wasu Allah yace a'a ba muna bautawa yansu bane muna biyowa ta gunsu ne in muka bauta musu su kuma tunda suna rike da Allah sun fi mu kokari sai su gaya wa Allah waɗannan sun fi mu eh waɗannan a yafe musu don mu suka bi to tunda su Allah yana ji da su kawai sai mu ma sai mu samu albarkar su wai shi yasa illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa har yanzu akwai su eh, wai mu ba bauta musu muke ba mu bin su muke tunda su su ne za su mana jagora zuwa ga Allah to Allah ya kawo su yace ga jagora ina yace ka bi su su zama jagoran ka ina ayat take wani mala'ika ya turo ko da kansa ya zo ya faɗi eh to ya kai kasan shine jagora ai jagoran gashi ya gaya mana shi ko muhammadun rasulullah Kuma gaba ne sannan kuma ya tabbatar mana da waɗanda suke tare da manzon Allah duka jagorori ne na ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahu. to waɗannan su ma zaka iya bin su don su suna bin manzon Allah ne in ka bi su kuka tafi Allah yana kiran ku sai ku je wajen Allah sai ya ba ku abin da kuke so amma ka saba wa Allah ka saba manzon Allah ka saba wa sahabban manzon Allah hasili ma ka tsane su ka zo ka dauki waɗansu wanda ba labarin su a Qur'ani ba labarin su a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata ma babu ma duriyar su kuma ka ce wai kai su ne za su kai ka gurin Allah saboda dai kamar bacewar basira a ah, tifa at-tamathil bainal khaliqi wal makhluqi dalilai na hankali wanda za su nuna maka koruwar misalta Allah mai halitta da halittarsa a hankalce a nuna maka lalle akwai dalilai wanda sun nuna kawai babu yanda za a yi ka misalta Allah mai halitta da kuma halittar da ya yi yace famin wujuhi zaka same shi ta fuskoki daban-daban awwalan an naqula farko in ji malam yace sai mu ce la yumkinu tamasi bainal khaliqi wal makhluq bai yiwuwa a ce akwai misali kamanceceniya tsakanin mahalicci da wa'anda ya halitta bi ayi halin min al'ahawali ta kowane fiska ta kowane hali daga cikin halaye babu yadda za a aikace ga wannan ya yi kama da wanda ya halicce shi ba zai yi ba laulam yakun bainahuma min at-tabayun illa aslul wujudi lakana kafiyan malam yace yanzu kai daya a ce ma ba a gaya maka sauran bambanci tsakanin halitta da Allah ba sai wanzuwa kawai ka yarda kowa zai mutu eh ka yarda da babu shi eh ka yarda kuma zai kare eh Allah fa da babu shi a ah, ma yana nan nan gaba fa zai kare a ah. to ko iya nan aka tsaya ya ishe ka akwai bambanci hmm. ko iya nan ya isa bambanci samuwar ubangiji kawai ko da yaushe da'iman shi azaliyun abadiyun ne nan kaɗai in aka tsaya ya ishe ka an fahimci wannan don haka wa zalika anna wujudil kaliki wajibun daga nan za ka gane kowa ya tabbatar da cewa samar da ubangiji wajibi ne duk wanda ka tambaye shi akwai Allah zai ce akwai hmm. ba mai ce ma ba Allah zai ce ma eh akwai fa huwa azaliyun kuma shi tun fil azali yake abadiyun kuma har abada yana nan wa wujudul makhluqi mumkinun amma samuwar halitta zai yiwu a ce eh yana nan amma masbuqun bi adami da can rashi ya riga shi ko ba haka bane mm. da can ba shi in an ce yanzu yana nan to da fa shekara ɗari uku da suka wuce kana nan muna nan shekara ɗari uku da suka wuce garin nan ba kowa mm. eh to yanzu za mu yi kama da Allah hmm? shekara miliyon da suka wuce waye kenan cikin wa'annan da ake kira ko ɗari uku to yanzu Allah fa azaliyun ne abadiyun to wannan kaɗai idan aka tsaya a nan hankalinka ya isa nuna ma Allah ya bambanta da halitta ana fahimta? wa yulhiquhu fana'un bayan da babu shi sannan kuma karewa za ta riske shi wata ran a kwana a tashi a kwana a tashi sai a ce marigayi ko ya zama marigayi mai gonan nan da yanzu yana yana ya mutu da gidan nan lokacin da mai gidan yake da rai Ta ga aiki ya lalace babu shi yanzu da lokacin da wane yake mulki yana ina ya mutu to Allah fa shi Allah subhanahu wa ta'ala azaliyun ne abadiyun ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ba ya da wato wani abu da za a ce yau gashi an kure Ubangiji a iko ko an kure Ubangiji a ainihin yanayin rayuwa ko badawa ko karɓa. an gane to don haka ina mai tabbatar muku akwai batattu kafirai ne kuma ba su da hankali basira su ta ɓace duk mutumin da za a kamanta Allah da wani ko a ɗauki wani a bashi irin aikin Allah kuma wannan ɗin ya yarda wai har ya saki Allah ya riƙe wannan akwai batan basira akwai batan basira ga mutumin da zai saki Allah ya kama wani Allah wallahi wanda ya saki reshe ya kama ganye ya fi shi an kai to in ya fado yana iya yin rai wancan kuma in ya faɗi la ya mutu wala ya haya mm. Allah ya fama kana mm, amene ah, ne? Eh. Eh, fama kana kazalika duk abin da ya zama kamar haka yadda muka faɗi da ba shi kuma nan gaba ma zai zama babu da ba shi sai aka yi shi kuma nan gaba zai dawo babu to ai la yumkinu an yaqulu innahuma ne. bai yiwa a ce irin su da Allah tunda dai da ba shi Allah ya yi shi kuma nan gaba ya gusar da shi to ya za ka kamanta shi da aikin Allah aikinsa ya yi kama da na Allah sifarsa ta yi kamata da Allah ai ba zai yiwu ba sai a barwa Allah aikinsa a barwa Allah sifofinsa babu wani mai kama da shi laisa ka mislihi shay wannan dalilin a gani na farko kenan yace saniyan anna najidu at-tabayun al-azim bayna al-khaliqi wal makhluqi fi sifati fi sifatihi wa fi af'alihi yace mu anna najidu tabayin muna samun bambanci al-azim mai girma bayna al-khaliq wal makhluq tsakanin halitta da Allah da ya halitta fi sifatihi wa fi af'alihi sifofinsa da ayyukansa muna kallon bambanci karara mu kanmu sifar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana ji daga inda yake yana jin ko'ina a sama yana jin komi a ƙasa yana ganin ko'ina a sama yana ganin ko'ina a ƙasa wa yake da wannan sifar eh waye in yayi sai dai a ce Allah mun gode ka sassauta mana ba waye ba a zanga-zanga sai Allah gaban kasan ku kuna iya masa zanga-zanga ba ba yi ba masu ko ba ka bane to Allah ba ko ka ce ba ka yi ba ba ni dai ka ki sallah ba amma dai yana nan a Allah shi ko kuma dama ya faɗa idan da duk duniya za a taru a bi Allah kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da aka kare shi don kan ku kuka yi in da duk za ku kafurce kamar shaidan amma abin da kuka rige shi don kan ku kuka yi amma yanzu wani idan muka dare mar muka ce ba za mu tefa ma kuriya ba ba mu ba kai ba mu wartsaya ba eh amma tsaya ba haka yake so ba sai ya talauce ya rasa abun da yake neman sai kaga yana roƙo ko ba haka bane to Allah haka yake to babu wanda za a kamanta sifarsa da ta Allah haka aiki waye ne kaga zai yi fitila ɗaya ta haske duniya kwai kwaya ɗaya tal sola ɗaya babu ita mana hmm? ba mai yi amma kaga yadda Allah ya rana duk duniyar nan ita ce ita take ta juyawa duk duniyar nan kwaya ɗaya tal haka wata waye kaga zai rataya kwayaye kowace duniya ta gamsu kuma ba wa yare sai Allah ka duba taurari waye ya taba yin wani gini wanda ya tabbata tun duniya ta farko har yanzu ginin bai rushe ba ka duba dakin din sama eh? waye ne zai iya jika muku ƙasa gaba ɗaya kuma a shifka abu abun ne shi ya tsiro sai Allah za ka je gona fa ka bunne ba dogarin da sarkinku ya kai ya tsarin rami bunnewa kai ka dawo bayan kwana uku hudu sati in ka koma sai kaga ya tsiro wa yake yin wannan aikin to babu wani mai irin sifar Allah babu kuma mai irin aikin Allah Allah kaɗai yake iya yi muku irin wannan in ba shi ba ba mai yi ba wanda zai yi ruwan sama babu shi ba mai tsirar da tsiro babu shi waye zai iya yin dare don an ba shi haushi Eh? waye kuma zai fusata ya ce an fasa daren yini ya dawo eh domin Allah ya faɗa a cikin Qur'ani yace da a ce za a gyale muku dare kawai sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi dhiya wani Allah ne in ba shi din ba wanda zai zo muku da haske kuma idan kuma ya dauke hasken ya dawo muku in ya dauke duhun ya zo da haske man ilahun ghairullahi wane Allah kuke da shi in ba Allah ba ya tikun bilailin da zai zo muku da dare taskunu na har ku nazu ciki yanzu mutumin da ba zai iya yi maka dare ba shine zaka zo kana kiran sunansa ko ka dauki foton takarda karata ya wai takardar za ta taimake ka in banda lalacewar zuciya da rashin tauhidi wanda bai da dare bai da yini bai ruwan sama baya tsirarwa in ka kwanta rashin lafiya ba ba ya da yanda zai yi da kai yana can yana ta kansa shi ma sai da ya jinya ya mutu shi ma sai da ya rashin lafiya kafin ya mutu mutane ya kamata mu yi ta tunani ka gane mai son ka wallahi ka gane mai son ka bata in ka mutu akan wannan aqidar fa in ka shiga wuta ba za ka fita ba shi yasa shaydan ya tsaya a gun ya kafa kafafunsa ya dirje saboda ya san kawai yana neman ma'abota zama a wuta kuma a hakan wai har isgilanci ake yi wa mai kira zuwa ga tauhidi kuma hana mutane ake shauraron littattafan tauhidi saboda an san in ka tsaya akan tauhidi za ka shiga aljanna kawai babu wata tantama in kuma ka zubar da tauhidinka duk yawan ibadar da aka baka wuridin da aka baka lazimin da aka baka duk wazimar da zaka yi ina tabbatar maka in dai har ka zubda kai barin tauhidi babu yanda za a yi kasira kuma ibadar da duk ma ba haka Allah ya ce a yi ta ba ba haka manzon Allah ya ce a yi ta ba ba ta da ma amfani ba ma sunanta ibada ba a gun Allah sai dai ibada ce a gun wanda ya bada ta Allah ka tsare mu da zanewa a eh Fatihi ya yasma'u azza wa jalla kulla sautin mahama kafa wa mahama ba'uda yana daga cikin sifofin ubangiji yana jin sauti ta yanda duk aka ɓoye sautin aka yi raɗa. ko aka ɓoye aka faɗi cikin zuci to Allah yana ji in ba Allah ba wake da wannan sifar yanzu na in na kalle ka sai in yi dariya sai ka ce wallahi wani yana so na zakin ka kuma nayi to ka sani to haka kai ma haka shi ma haka ke ma to amma Allah fa kana iya zuwa kana ce Allahu wahid kuma ƙarya kake amma shi ya sani ya san ƙarya yake zuciyarka ba haka bane jaha ba ai alhamdulillahi alhamdulillahi an ai kun gyara mana waje wallahi malam kuna kokari eh. sai dan iska dukkan kun lalata yara in na tafi ko eh. to ni na sani ne amma shi ya Allah ya sani ko ba haka bane haba wani in kuka in ya kama ka ba ya rika mulmula ba ya ringa kamar ya rungume ka eh. kuma baya son ka ya bane ka inda zai ji mota ta buge ka sai ya yi ihu don murna eh, eh. sun huta da tsayin ka ba barka ne din wallahi ina su ke yayi to ba su sani ba lokacin da albago ya lallaba sai an samu wanda ya fi shi zafi wallahi <laughs> a lokacin ne wani zai tsira kuma ya fi shi zafi ma kila shi yana ɗan sassautawa eh Allah ya kyauta ya ce laukana fi maza ya ce wannan sautin ko motsi ko magana ko wani shirye-shirye ko mitin ko taro ko ma menene aka yi Allah subhanahu wa ta'ala yana jin wannan abun walau kana fi qa'ari bihari walau kana fi qa'ari bihari ko da a karkashin kasan koguna aka shiga aka je aka yi taron Allah yana ji ko a ina aka yi motsin Allah yana ji ina jin haka ne ko to to don haka ashe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta da kowa shi ya ya yake la sami'ahu azza wa jalla wannan motsin ko magana ko taro da aka yi karkashin karkashin teku to Allah da sai ya ji Allah yana ji azza wa jalla mai girma da ɗaukaka wa anzalallahu Allah ya tar saukar da ƙaulahu faɗinsa ta'ala maɗaukakin sarki, inda yake cewa, Qad sami Allahu, haƙiƙa Allah ya ji, ƙaulan latitu tujadiluka maganar matar da take jayayya da kai. Mace ce ta zo tana jayayya da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan mijinta. Ya Rasulallah ya sama mun mafuta ce, to ai ban samu aya ba, ba wa'ayi. Allah bai ce mun ba to ya zan yi kyau to ni ma ba a saukar mun da wa'i ba ki hakuri ki jira kici to kai ba manzon Allah bane eh to ina zan je in bagun ka ba ni dai ka samu abu a fatawar da ka ba ni ce to ni ma ba ta kaina nake ba sai an gaya mini ba ni nake kirkiro fatawa ba Allah bai sanar da ni ba sai ta je ta dawo ta je ta dawo ta ga dai ba zai gaya mata ba ce to Allah ni kai din ka gaya mun eh na je gun manzonka ya kasa sama mun mafuta Allah ka sama mun mana sai Allah ya aiko ka sami Allah Allah fa yana jin qaulal lati tujadiluka fi zawjiha maganar matar da take ja'in ja da kai game da mijinta har ta dawo wa tashtaki ila ta koma tana kai kukan ta gun Allah to Allah ya ji ku ji fa in ba Allah ba yanzu nan in muna yi alkali zai ji don ina yi da matata alkali ya sani balle ya yanke hukunci sai an kai shi sai an je kuma ya tambaya to daga nan fa sai aka yi yaya sai aka yi kaza kai haka ne ja ƙarya take yawwa wallahi ƙarya take kai ba malam kun san sharrin su inna kai da kunna abimun ai yace haka Allah yace eh. ko To, amma Allah ci da kansa ya ce, Sami a yaji ƙaunar latitu jadiluka, maganar matar da take ja'in ja da kai, fi zauji a cikin sha'anin mijinta, wa tashtaki ta koma ta kai kukanta, ilallahi wajen Allah. Wallahu Allah ya yana jin tahawura kuma muhawurorinku. Karka ɗauka akwai wata muhawara da za ka yi da wani Allah bai ji ba, ya ce ya sma'u kuma, yana jin muhawarorin da kuke yi ai, ƙyale ku yi. Allah yana ji inna Allah Allah sami'un mai ji ne irin jinsa ba irin naka ba basirun mai gani ne gani irin naka ba irin naka ba na taqulu Aisha a wannan ne Aisha take cewa radiyallahu ta'ala anha alhamdulillahi allazi wasa sam'u sam'ul aswat godiya ta tabbata ga Allah da jinsa ya yalwaci saututtuka guttuka duk sauti gaba ɗaya a taru duniya tana sauti amma ya fahimci na kowa ya ji ya fahimta kasuwa in ka shiga ka duba ka ce duk ka ji abin da ake eh? an sa ka ka kama yan kwaya he ka zo ɗan kwaya ya zo ku gaisa ya wuce da bayar a jikinsa baka sani kuma ka bane ko kuma ɗan kwaya ɗan uwansa ya zo sai ya yara masa irin yaren yan kwaya kai baka sani ba eh eh ka ga giyu tsaye kuma an gama da shi ha to amma Allah ba haka yake to Allah Aisha ta ce godiya ta tabbata ga Allah da jinsa ya yalwaci dukkan sauti ko wani yawan sauti Allah yana ci duk hayaniyan da za a yi wannan yana yi wannan yana yi wannan yana yi wannan suna yi duk duniya ba har tasbihin na sama duk Allah yana ji kuma ya fahimci na kowa in ba Allah ba yake da wannan sifa shi yasa Aisha ta jinjina wa ubangijinta tace godiya ta tabbata ga Allah da ke da yalwataccen ji wanda jinsa ya yalwaci dukkan yawan saututtuka tace inni ni fa ku duba ku gani lafil hujrati wallahi ina ɗakin ake wannan jayayya da manzon Allah matar ina ɗaki ɗaya da manzon Allah da ita matar amma saboda da manzon Allah take magana Allah ya ce wala tarfa'u aswatakum ko la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi ni kaina wata maganar banji tana ce rasulullahi kai mana ba saukar mun da wahayi ba to kan ka ce ya saukar mana to ai sai ba ni nike ba shi umarni ba ta ce wallahi ne kaina wata maganar inji wata banji ba wai Allah shi ya ji ko muna ɗaki ɗaya sai inji wani abu wani abun banji ba amma shi Allah subhanahu wata'ala har ya ji abun daga can wa innahu la yakfa alayya ba'd hadithiha wallahi ba abu hadisi hadisiha sashe na ɓangaren wasu maganganun na wannan baiwar Allah ya kan ya banji ba sai in ji wani ban wani ba amma ku duba ku gani Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala sami'aha shi Allah ta'ala ya ji ta min ala arshihi tun daga can burbucin al'arshinsa har ya ji wa bainahu wa bainaha ma la ya'lamu madahu illa Allah azza wa jalla kuma tsakanin daga inda matan nan take da ita da manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga inda al'arshi yake tazarar fa ba wanda ya san adadin tsawon tafiyar sai Allah mai girma da daukaka amma ya ji wala yumkinu an yaqula qa'ilun bai yiwuwa wani mai faɗi ya faɗi ya ce inna sam Allahi mithla sam'ina wai da aka ce Allah yana ji wani ya ce ai irin jin mu ne to ko mun san akwai masu kawanta waliyai da jin Allah to waliyin da aka ce yana sallah a garin su wani a lokaja ne ko a fara ya fada kogi he kira sunan shehun kawai sai shehun ya mika hannu yana cikin sallah ya tsamo shi sai da ya gama sallah ka ce shehu ya muka ga hannunka jige ya ce to ba ku gana ka hannu ba ce a fara ne wani ya fada ya kira sunana na zamo shi na koma sallah ta Ka fa don Allah ta wai wannan wai karamatul auliya ga wannan ya wuce sabon makare sunana qurafatul auliya dai kurafat ne kurafat kawai karairayi ne ake ta kitsa su ana tara su a littafi wai a ce karama karama wai wannan shehun da ya zo Najeriya da ya taho sai direban sai yana jan shi kawai sai aka zo wai ba inda za a wuce ga kogi sai ce don Allah ka shiga kogi don Allah ya daki bayan direba ya ce sagiya hmm. wai kawai da ya sa giya hai motar ta tafi kawai sha yanda ka san kwalta ruwan ya zauka haba sai yaushe suka haye wato shi ba ya annabi Musa mai sanda shi <laughs> saboda tsabar ƙarairayi wai ai ta tara su ana yi wa mutane tatsuniya yanda ba aka kitsa gizo da koki haka suke kitsawa wa'annan bayan Allah kariya wallahi malaman nan su ba su san ma da ƙaryan nan ba bayan sun mutu suke musu wannan ƙaryar su shehu abdul kadiri ba su san wa'annan ƙarairayi da ake musu ba wasu ƙarairayin da ake wa shehu tijjani bai sani ba hatta shehu in yatsi ƙarairayin da ake masa bai sani ba to wani daga cikin mabiyan nasu ma kwanan nan ya fito ya karyata sai dai ban gama jin wa'azin ba amma sai na gama ji zan gaya muku Allah ya saka da alheri eh kwarai kuwa wani dan uwa ya kawo min na fara ji nace bari sai mun nutsu in na ji ni kuma zan fasa fam Allah ya saka da alheri ya ce ƙarya suke yi wa shehunan kuma fitacce ne cikin su eh yace wallahi kawai muna cin albarkar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun zo kawai muna yi wa shehunai ƙarya wasu ba za su shi hmm. ya za su yi to shi ya faɗi ai dole ba ya za su yi ai wa'annan mutanen idan da yau za su dawo su ce ayi tauhidi da Allah ya taimake su bi yarda za a yi eh, yarda za a yi amma saboda tsabar kangarewa ba za su dawo ba sun da sun riga sun bata sun badda to wai ba za a dawo ba kuma wai a ji kunya to za a ji kunyan lahira ba muna ina الثالث yace na kulu nahanu na alamu anna allaha ta'ala mubayinun lil kalqi bi zatihi mu ai mun sani Allah akwai bambanci ne nisa tsakaninsa da halittu akwai bambanci mai nisa tsakaninsa da halittu wasi'a kursiyuhu samawati wal kursiyunsa ya yalwaci sammai da kasai akwai wanda kujerarsa ta yalwaci ɗakinsa <laughs> iya ɗakinsa ma kawai a gefe take ko ko in ya zo malansa kujerarsa a gefe take to inda kursiyin ubangiji ya fi sama da ƙasa ya fi sammai da ƙasai za a ce ba ma sama da ƙasa ba sammai da ƙasai wani ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati ƙasa gaba ɗaya naɗe ta za yi ya rike ta ranar gobe kiyama wa zai iya rike kamar masallacin nan in an naɗe ma ko ya zai iya ya za a cire raftan nan kawai a tara katakon sai a yi game sai ka damke shi ka ɗaga zai wala yumkinu li ahadin baiwa ga mutum ɗaya a ce ya samu irin wannan baiwa dole kaga ka bar wa Allah sifarsa min alkalgi daga cikin halittu an ya kuna kaza ya zama kamar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kursiyinsa ya yalwaci sammai da kasai sannan kuma duniya gaba ɗayanta daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasan bakwai duk ya naɗe ya riƙe waye zai iya yin wannan ba Allah ba wa iza kana mubayinan lil kalqi fi zati in ku aka ce zatin Allah ya bambanta da zatin kowace halitta to fasifatu tabi'atun lizalika ashe sifofinsa ma sun bi tunda zatin sa ya bambanta to sifofinsa ma fa yakunu aidan mubayinan lil kalbi fi sifatihi azza wa jalla zai zama ya bambanta da halitta wajen sifofinsa ma babu wata sifa daga cikin sifofin Allah da za su yi kama da shi tunda an ce ya damki ƙasa ta gaba ɗayanta ba tare da ya san ya ɗau wani abu ba to ashe da aka ce yana da hannu ba irin naka ba ko da aka ce yana gani tunda yana ganin kowa yana ganin komi ashe ba irin ganin ka bane yana jin kowa yana jin komi ba wai sautin yan adam ba har aljanu ba sautin aljanu ba har mala'iku ba sautin mala'iku ba har kwari dabbobi komi kuma komi yana jin abin da ya faɗi yana gane abin da ya faɗi kuma lokaci guda kowa in yayi magana muka yi wa muka faɗi tare yana ji kuma ba mu kaɗai ba ko ina duk duniya sama da ƙasa har abin da ke ɓoye ƙarƙashin ƙasa duk sun motsa ya sani ashe tun da ko kaga zatinsa ya bambanta to ashe ganinsa ma ya bambanta jinsa ya bambanta saninsa ya bambanta don haka ya ce ashe sifofin ma na Allah mai girma da ɗaukaka sun bambanta da halitta wala yumkinu tamasil bainal khaliqi wal makhluq bai halatta bai yiwuwa a ce an kamanta Allah da halitta. Rabi'an na ƙulu, na nushahidu fil makalokati tattafi ku fil asma'i wa tattalifu fil musammayati. Zai ba mu lokaci? Hmm? Ko mu tashi a rabi'an ne? Eh, Don kada a ce an kore lokaci mutane na? Oh, ba matsala? to shi kenan <laughs> to kaji wai sai ka yi haƙuri wai suna da matsala kaji wani mai goga bulo ya dawo maka da rafi ya الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك fara tambaya sai du'ai da mu yi wa annabi salati sallallahu اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء اغفر لنا يا أرحم الراحمين اغفر لآبائنا يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين